أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halice mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu damar haɗuwa da ku cikin wannan darussa masu tarin albarka wanda muke sanar da kawunanmu da kuma al'ummanmu addininmu na musulunci wanda wannan darasi ɗin ya shahi aƙida ta musulunci menene aƙida ta addininmu na musulunci ma'ana menene abin da ya kamata mutum ya imani da shi a cikin zuciyar shi cikin addinin musulunci yau muna cikin darasi na ashirin da biyu wanda wannan darussa ɗin muna kawo ne yanzu bayanai na masu tunani wanda suka gabata yaya suke tunani game da Allah subhanahu wa ta'ala wanda za mu fara da shi shi ne wanda ake ce ma arasto shi wannan bawan Allah ɗin an yi shi ne tun kahin zuwan annabi isa shekara 383 ko kuma wasu suka ce shekara 384 aka yi wannan bawan Allah ɗin kenan in mutum ya gane za mu ce bayanin da muke son mu yi cikin wannan darussa ɗin za mu ɗauko ne tun kahin zuwan annabi isa alaihi wa ala nabina wa alihi alaihi musallam saboda mu fahimci ainihin waɗanda suka gabace mu su yaya suka yi tunani game da Allah wannan dalilin da za mu kawo ya zo cikin wani littafi na wani wanda ake ce ma Frederick Capelstone shi wannan bawan Allah ɗin cikin littafin shi duk da yake an yi tarjama shi ne zuwa ga halshen farisanci juzu'i na ɗaya shahi na sittin da bakwai shi wannan mai littafi ɗin yayi bayanin wane ne arasto a wani lokaci aka yi shi wani lokaci ya zamani sannan kuma menene tunanin shi na'am zan bada tunanin shi wannan bawan Allah ɗin don mu gane cewa lalle an yi masu tunani amma matsalar tunaninsu saboda ba su da alaƙa da wahayi tunaninsu ya samu matsala ya samu tangarɗa me yasa muka ce haka nan ku zo tare da ku mu karanta tunaninsu shi tunanin wannan bawan Allah wanda ake ce ma arasto ya kasance yana cewa duniya dama akwai ta duniya wannan wanda muke ciki dama akwai ta mana tun azal akwai duniya komi da komi nata samanta ne ƙasanta ne ruwanta ne abin halatta da ke cikin ruwanta ne abin halatta da ke saman ƙasanta ne yadda ta yadda zamaninta sai ya ce wannan duniya ɗin shi Allah da ya zo ya tarda ta tsaye ne cik akwai ta amma ba ta motsi aikin Allah shi ne da ya zo sai ya zanki motsa ta ya zanki sa mata zamani misali ya zanki ta da rayuwarta mutane su zanki haihawar junansu kifaye su ma zanki ƙaruwa suna haihawar junansu duk halittu su zanki ƙaruwa komi na duniya yana tahiya ana tahiya gaba ne ba ana tsaye ne kamar yadda da take a tunanin shi haka duniya take canda amma bayan zuwan Allah da ya zo tambaya nan ba san ina aka samu Allah shi wannan bai gayi ba duniyan ma ya ce tun azal akwai ta kamar kenan yana son ya ce duniya da Allah ɗin tun azal akwai su amma ita duniya ba ta motsi shi Allah ya zo yana motsa ta kusan ma yana cewa babbar sifa kamanni mai kyau na Allah a wurin arasto shi ne motsa abin da baya motsawa ma'ana ka ce kamar babban iko na Allah shi ne ya tar da duniya tana tsaye cik amma ya zo yana motsa ta shi ne kawai aiki na Allah amma bayan wannan Allah ba wani aiki ke ba shi ne ke cewa wai mu sani tunda Allah ba shi ya halice ta ba kenan mi za mu ihidda a cikin wannan magana ɗin wai Allah bai cancanci abota shi ba shi ne dama abin da ke sai kai gare shi suna cewa Allah bai tunanin komai game da abin da ke cikin rayuwa ɗaiɗaikun abubuwan da ke da cikin rayuwa Allah bai nan ga tunaninsu ne abin da ya dami Allah shi ne tunanin zatin shi Allah ya damu da tunanin zatin shi ne kawai bai tunanin kowa kaga wannan kusan za mu iya ce lallai akwai matsala cikin tunanin shi akwai ragowa na kaiwa cikin tunani mai kyau na wannan bawan Allah ɗin kuma duk illa abin da ya kawo wannan nisa da wahayi ko mu ce nisa da annabawa duk da cewa babu wani zamani wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai aiko wani wanda zai zan hankalin mutane ya sa su hanya ba babu wannan zamanin duk zamanin da muka sani Allah subhanahu wata'ala sai da ya aiko wanda zai kira wanda zai kira mutane ya ce musu ku zo ku bi Allah wannan mutane din suna taimakawa cikin gyara tunanin mutane suna taimakawa cikin gyara tunanin har irin wannan mutane din su arasto shi yasa ba muka samu saboda wancan lokacin ya ba da tasiri shi cikin wannan nazariya tashi cikin wanga hange nashi na Allah an samu har ma wasu malamai na ƙasar girka da faransanci suna ce mata grace ita wannan ƙasa ɗin akwai wasu masu tunani kuma wanda suka zo suma ma suka sanke goya mashi baya irin suwa irin su aflaton irin su socrates wannan duk sun zamo suna goyon bayan wannan tunani ɗin na shi wanga bawan Allah ne alhali kamar da muka ce tunani ne mai tare da kuskure saboda muna cewa yanzu haka misali yana nuna cewa ayoyi na Allah barjat suke wanda suke nuna cewa akwai Allah amma sai dai wasu masu tunani mu sani cewa shi yasa ake cewa ba wai da lalle sai da tunani kake iya gane Allah ba saboda Allah ya yi tunani yana da nashi haddi yana da nashi iyaka saboda da bai da nashi iyaka da kamil ne da lalle wannan mutumin ba zai kuskure ba da shi da 'yan uwan shi amma saboda hankali yana da nashi iyaka wahayi shi ke zauwa ya kammala hankali da ƙari kenan kusan ya zamanto dole ka saurara ma magabata ko wanda suke kiran kansu annabawa ko kuma mu a yanzu wanda suke kiran kansu magadan annabawa ko wanda suke kiran kansu sun san addini suna aikata addini ne dole ka zo ka zauna ka saurara musu ka ce ku bani labarin me yasa kuke cewa akwai Allah me yasa kamar yadda an ta samu wa tarihi ya nuna mutane sun sha zoma annabawa annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne a imma bayan shi an sha samun ana zowa ana tambayar a imma ana tambayar manzan Allah salwatu rabbi wa salamuhu alai wane ne Allah yaya Allah yake kuma suna ba da amsa amsan ne kuma gamsassa amsa kuma su ba da amsa wadda ta yi daidai da hankalin shi mai tambaya ɗin shi yasa kusan ba kawai zan zamu wuri in keɓance cikin wani wuri in yi tunani ba in ce ina iya gano Allah ta hanyar tunani na kawai ni kaɗai a lalle ina buƙatar wani ɓangare na biyu wanda zai taimako na ko da na yi kuskure cikin tunani zai falfado da wannan kuskuren ya ganar da ni menene saboda haka nan ma kusan muke cewa wannan darussa in muka lura suna da tarin muhimmanci saboda suna ganar da mu wane ne Allah kuma su bayyana mamu kuskuren masu tunani wa'anda suka wuce gashi dai mun gani shi wannan bawan Allah ɗin irin tunanin shi yana maganin Allah bai iya taimakon bayi bukata ta bawa addu'a yake yi kuskure ne don Allah bai iya taimakon shi matsala ne ka shiga Allah bai iya hidda ka zunubi kai kana neman gafara ba zai iya gafarta maka ba rahama kake nema ba zai iya maka rahama ba ruwa ne muke nema ƙasa ta mutu muna nema wanda zai rayar da ita Allah ba zai iya komai ba ka ɗauko tun daga ƙaramar buƙata ta mutum har zuwa babba Allah bai ida wata alaƙa da wannan abubuwan da mutane suke nema saboda Allah kamar yadda ya ce ya damu da zatin shi ne kawai shi na'am ya zo ya tara duniya yana motsa ta kawai shi ne ƙoƙarin da ya zo da shi alhali bayan zuwan annabi isa sai aka samu zuwan annabi isa ya ba da tasiri ku duba ku gani zuwan annabi isa ya ba da tasiri ta yadda wasu wanda suka zanki goyon bayan wannan tunani na arasto suka fahimci ashe akwai kuskure ciki darasi zai zo nan gaba wanda za mu yi ishara kan wasu masu tunani wanda su ma sun yi suna an san su turawa sun san su cikin littafin da zai zo nan gaba ma na wani da ake ce ma ayan barbor shi ma littafin an yi tarjama shi zuwa farisanci wanda ya tarjamai ana ce mai addin Shahi ba iraniya ne za mu zo nan gaba cikin wannan littafi ɗin menene tunanin newton sannan me tunanin galile game da allah subhanahu wata'ala saboda su ma suna da nasu tunani kuma ya saba ma tunanin arasto saboda magana cewa tun nan wurin lalle tunani yana sabawa shi yasa mu yanzu tunaninmu dole ya saba ma wancan saboda ni saboda muna da risala da ƙur'ani tsarkakken littafi wanda ya yi taimun bayani har ma ka bar misali cikin suratu yasin ya kawo wajen wasu ayoyi sun kai wajen biyar da farko ke cewa ayatul lahumul ard yake cewa wa ayatul lahumul layl والشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه منازل وآية لهم أن حملنا لهم duk ayoyi ne Allah ya jero wajen ɗabiyar hada ma ƙari wanda suke nuna cewa wai ayoyi ne wanda suna nuna Allah saboda haka nan tunanin wa'annan magabata akwai kuskure ciki mu sani mu zo mu ƙara karatun addininmu ta yadda za mu iya ganewa da kyau insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin